hedikwatar tsaron najeriya ta ce su waɗannan kwamandojin mayakan boko haram guda biyar da aka cafke su a ƙasar kamaru an fafare su ne daga dajin sambisa inda suka nausa arewacin kamaru suka kuma yi sansani a dajin madawaya inda mayakan haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi suka cafke su kakakin hedikwatar tsaron najeriya general rabi abubakar ya ce bayanan sirri irin na soja ya ba da damar damƙe waɗannan mayaka. dama akwai abin gana na ba da bayani tsakanin jami'an tsaro tsakanin wannan ƙasashe wannan bayani shine ƙara ƙara ainihin ba da karfin ah, cirki wannan yan ta'adda wanda muke ganin cewa Allah da dama ƙarshen su ya zo kuma kuje su kuma mun san ko da ko ma jambi sabisa sabisa forest din shi kan shi an shige shi muna ciki ko muna san na samun nasara to dan dan dan ke wannan abubuwan wannan mutane aka yi wani gagarumin nasara ne akan wanda ake ganin yawa ranka da zamu san ko adadin yawan yan ta'addan da aka kama da kuma yanda za a yi da su eh an kama su da yawa ka san ma bayan wannan yan ta'addan da aka kama ai akwai wanda suka nika waya su do wannan dai ah, mu dai a matsayin mu na soja da ba za duk abin da za mu ci gaba da yi domin tabbatar cewa kan mu ta zamu ta ku na wannan mutane shine muke yi an kama su da yawa Dr. Bawa Abdullahi Wase kwararre ne a sha'anin tsaro duk waɗansu waɗanda ke da zurmanta da ƙayan baya sukan nemi mafaka ne tsakanin gari da gari ko tsakanin jiha da jiha ko tsakanin ƙasa da ƙasa to tun da yake ƙasar ta Najeriya ta musu zafi shi kenan sai suka soma kuma matsawa suna neman lunguna da ƙasashen da suke dab da eh, makwabta da mu dalilin da in baka manta ba kenan yanzu yau bai wuce kwana hudu ba shugaban ƙasan Faransa ya zo kuma duk ƙasashenmu da muke makwabta da su a ƙasan Afirka sun zo domin a ga yadda za za a magance wannan ake tsallakawa daga wani guri a je a shiga wani guri don a yi barna. Kakakin rundunar kasashen yankin tafkin Chadin da ke yaƙi da Boko Haram kanar Muhammad Dole ya min bayanin yadda aka rarraba dakarun wannan runduna. Babu shakka a cikin tsarin da an kai na kowane runduna kamar ta ɗaya da take a Mora a cikin ƙasar Warin take, ta a cikin ƙasar Chadi take a Bakasoda, ta a Abada, Najeriya. Ta hudu tana a Jifa, Nijar. Tuni masana tsaro irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase ke ganin aikin wannan runduna kwalliya na biyan kuɗin sabulu. E to ta taka rawar da ya kamata ta yi. Ta zama tana shirye ta yi aikin da aka kafa ta ta yi kuma tana yi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.